Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Lahadi, biyar ga watan Shawwal. Hijirar Annabi Rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta dubu da hudu, bayan aihuwar annabi isa alaihi salam muna godiya ga allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu karya-karya ce ya yarda mu nisance ta ranar goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 2024 ta shiga ita ma a cikin tarihi a wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar sakamakon wani abin ashan da muka ga ya ƙara kwaruwa cikin wannan ƙasa ta mai albarka shine abin da ba a yi zato balantana tsammani ba kowa ya ga dai kwana da kwanakin da aka ɗauka ana sanarwowi nan da can wai wani haɗin gwiwa na wasu ƙungiyoyin kwarar kulla za ya kira taron gangami gami da jerin gwano daga filastumo zauwa dandalin fahimta juna wurin da aka san da suna plus de la concertation domin su nuna kushinsu da rashin amincewarsu da kasancewar sojojin ƙasar amerika a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar to amma ko kafin ita wannan rana ta sha uku ga wata sai kuma aka ga wata sanarwa daga magashin gari na birnin yamai wanga wanda sojoji suka naɗa wanda ake cewa administrator delege ya yi wani hannunka mai sanda zuwa ga waɗanda ya kamata su yi zanga-zanga a kan cewa e an yarda su hito amma gas wuri kaza da kaza da kaza da kaza kamar duk abin da ya shafi wajejen gudal da wajejen kewayen kwa da shugaban kasa da wuraren da ya shafi da ambasad musamman ma kin kasar amerika wajajen nan in ma kai dan wajen gudal ne da kewaye to sai ya kasance kana da takardar shaida wadda ke nuna cewa kai ma'aikaci ne can ma'aikatar ka take kewayayen nan da sauransu ko kuma kai dan anguwan ne shi ma haba da niyyar ka hito ka yi zanga-zanga ko kai wani abu a'a eh dan <laughs> inda wani ya yi rawa aka taɓa mai wani in ya yi kashi za a sha to wannan shine abu na farko da ya jayo hankalin al'umma shin menene waɗannan sojoji suke gudu ko kuma suke shakku kasancewar an ga da yawa daga cikinsu waɗanda suka goyi baya tsakanin istar da iskadiri suna hitowa sojojin kasar faransa ko guda ɗai sai an kore su to amma yanzu da yake abin ya kaga hajiya babba sai jiya ashe muka samu amsar me an dalilin wannan wasiƙa daga bakin kanal ibro mai tana asid wanda ya ce molifi sakatariyar da ke kula da harkokin tsaro bangaren afirka ta amerika ta ce musu amerika ha ba sai da yawo ba ce kuma ba kasar faransa ba ce to kenan watakila wagga ita ce ansa wannan hani da administratar lege na birnin yamai na yayi na cewa ko da wasa ga wanda ya kuskura ya yi wajajen ambasadikin amerika menene waɗannan sojoji suke tsoro ko kuma ƙaƙa abin yake shin a iya cewa hitowar wadda kanal ibro ya yi a matsayin sabon kakakin jam'iyyar siyasa ta waɗannan sojoji ko kuma sabuwar sandika wadda suka kafa a jiya saboda an ga ibro yana kwaɗi yana ƙara babu wanda ya sa su su suka sa kansu kuma babu wanda ya iya hana su abinda suka yi niyya sai sun yi ko ka bi su ko ka lalace ko ka bi su ko su kame ka da wa ibro yake to hankali da mai kalzodi bana a hankali kwanaki ka hito ka ce ku ne sai nsp kuma in ta zan abin ta zan dalilin ku ne kuma in babu ku babu sai nsp to jiya kanal iburu mai tana asid ya hito ya muku hannun ku mai sanda shin a iya cewa wannan alama ce wadda take nuna cewa ko su bana su michael zodi su bi abinda su ibro suke so ko kuma a su game da hushin cani ko kuma kaka al'amarin yake nan ma lokaci shi za ya ba mu babba amsa mun gode ma Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya watannin da suka wuce muka ce muku da ɗaiɗai da ɗaiɗai mai ya sai ta koma cin ɗiyanta 'yan labasan ni in ba su yi anniya ba to makoma su gidan kaso ko kuma su ma su zama 'yan gudun hijira saboda in ka ga hauka na baibaye turmi to anniyar ta daka shin 'yan labisan ni za su dangana su bi ko kuma a wata sabuwar takaddama ce za a yi tsakanin 'yan labasanni da wagga sabuwar jam'iyya ko kuma sabuwar sandika ta waɗannan sojoji kasancewar kanal ibro ya ce ko da su ko ba da su ba sai mutane sun hito ko da sojoji ne da su da matayensu kuma haka ta tabbata 'yan labasanni sun ƙi hitawa amma cani ya ci lastama janarorin sojoji su hito da su da matayensu a hito a yi zanga-zanga abin da ba sabon ba janarorin sojoji da ya kamata a ce sun mai da hankalinsu sosai-sosai a yaƙi ta'addanci da masu yi nai zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura su wanzu gabas da yamma kudu da arewa dama da hauni cikin ƙasar mu ta Nijar sai aka gane su saman tituna suna yin A bale zai ta zini. ba mu yarda ba sun hito da sufa irin ta sandika ko kuma irin ta jam'iyyun siyasa har da kazo ma gare su wasu sun kama hannun juna ana rike ana yin aba suna daga tutoci wasu kasashe irin su rasha da kuma wagga fatalwa kungiyar tasu da ake kira AAS shin saboda Allah kaka kuka ji yau a ce janarkin soji wanda ke rike da mukami na shugaban na sojojin ƙasa na jamhuriyar Nijar gaba ɗaya baki ɗaya. Yau a ce, ya rasa aikin da za yi, sai dai ya hito saman titi, ya yi zanga-zanga, ya ce wai a'a mu ba yarda ba a kori sojojin Amerika. Kamar irin abin ga da kwarakulla ke yi, wannan hitawa ta irin ta ƙarfi da yaji da cani waɗannan janarori suka yau. wasu suna tai suna kuci suna shaida alamar da take nuna cewa ko an ce ar a ruga da gudu ba su iya rugawa wanga shine mari na biyu da cani ya yi ma waɗannan janarori tunda abin da kowa sani ne kakin faruwar al'amarin 26 ga watan yulin shekara 2023 ba ga maciji tsakanin cani da illahirin dukkan janarorin da ke da ko cikin ƙasar mutan ta Nijar wasu yana gaba da su wasu ya tsane su wasu kirikiri yake zagin su saboda abin da kowa ne ya sani a shekarar 2019 lokacin da ya kamata su zo su yi gaisuwar barka da sabuwar shekara sai da suka zo bakin hada shugaban kasa wazan su shigo canin ya ci ba su shiga saboda shi ba a gaya mai ba saboda da ya kamata a ce an yi karfe goma cilas suna ji suna gani cani yasa aka maida ta sai karke kuɗi na mareci kakin alallashi cani anya ba alama ce wadda take nuna cewa tsohuwar kiyayya da gaban nan ce don cani ya gwada ma mutane shi gaban shi waɗanga janarori ba bakin komi suke ba ya hiddo su saman tituna suna yin ihu a iya cewa kallon kallo ne tsakanin cani da waɗannan janarori na sojoji abinda muke gayi muna ƙarawa da mutum da duniya cin tuwon kishiya suke yi mu juna duk abin da ka yi sai ta rama da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.